ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ku mutane hakika wannan shine addininku addini ne guda ɗaya shine tauhidi wanda shine musulunci kuma ni ne ubangijinku don haka ku tsarkake bauta a gare ni ni kadai